kuna jin daɗi wallahi to masha Allah mu ne a duwan da gan kun ya san ana hutawa to hutu ai he da Na san zaki mamakin gani na amma kuma na san ba abun mamaki bane ko ko mm-hmm. kin san duk inda aka ce namiji ya zo wajen mace ai ba abun mamaki ba gaskiya ne to ni ba wani abu ne kawo ni wurin ki ba kawai magana aure ne ai daidaita mai sauki ne in aljihun aljihunka da nauyi aljihu inda magana aljihu ne ba wani matsala akwai rufin asiri ka san in dai kana da yan anini <laughs> duk wannan mai sauki Allah wannan babu in Allah ya kike mun fara to uwa ta ce ke amma me ka ne oh, eh. haka kawai na aure ki auren nan da muka tun jahiliya tun babu waya talaho muka yi auren nan kai ka sani wannan kuma ya rage naka ƴaƴan nan na ba su tarbiyya kirki amma tun da na kawo su gaba ɗaya ka bata ƴaƴan nan tarbiyya eh, ka ɗora su a mugun hanyoyi marasa kyau yaron ni wannan kawai kama Wajo me, yawwa me, yawwa me, haka kawai an ce wa abu baka san menene ba ka ce yawwa me. maka kyauta, he su jeho maka, Kage kawai dai ka dauka kai arziki. Ta nan Najeriya. Ya nan na da Allah da Annabi. me kake nufi ke? abin da nake nufi zakka ce ko Fito! Ba, ba, ne ka ji wallah ba ka san me a ciki ba ka kinkima ka kai daki ke dai ina eh? ba za ki taba arziki ba Allah ba ki arziki ba ki mai arziki me yace mai arziki kuwa da hankali ki in kudin eh? nan dala ne za mu je wafa idan Allah ya taimaka maka je wafa zan ebi kuɗi masu yawan gaske in baki ai sai ka fara budewa ka ga me a ciki kafin ka kai daki ba ka san me ne dan ce ne da rana zan bude jaka da rana in na bude da rana Allah ya tsira ka ba cikin gidan ka mana arziki ah! kan ji aljihu har ka kai ƙarya ne wallahi sun lafiya dai uban kaki nan kofar gidan ki kai ni da gidan ubana karka tambaya na ni yar gidan waye uban naki uban naki waye ina ga faɗa ne kina ji idan kuɗin na saka ubana ma ki je ki tambayi matan ki ce waye jatau wai wannan din waye ne shi waye sani malam kai ni eh. baban ta Ah. ki je ki tambayi matan ki ce waye jatau to uwana na dangin wa a dangin suwa a dangin a dangin mato a tsinci baba kawai rana tsaka kai kuma ka bar kofar gidan nan idan kaki ki billahi da dihe nayi tallan takalmin na korin ka kai alquran ba da mutunci ne ma zan zabga ba hauka ba billahi da ban da mutunci in kai dan zamani ne wallahi ni ma ran zamani ne lalle kana mamaki da rahin mutunci na ka san ni waye kuwa ko dambu ne kai na san dai duk ko dambu ne kai mai hawa uku ina gwana da kai atiku ne kai ko kuma a'a mai buwa ne kai ko kuma ko kuma kai ne dangote su ne dai masu arzikin kasar duk babu daya amma baka san ni waye ba ko to in kai waye nan baka cikin su to ka hakura kawai mana ka ja da ni na ja da kai za ka ja da ni tun ya hema na ma ja dan Allah ya kin ga zan ƙara aure zan sai fili zan sai gida zan sai abubuwa zan yadda ya kamata a zan bude shago kamar takwas gidan giya ma zan bude in Allah hin bibi ka ina abin higa higa da shi wayar na mata kai abin da yake faɗa da ni babanki ne ki gama duk wani abu ki faɗe a baya ka ce an nado sauro to dai ni babanki ne ki je ki tambayi matan waye ni bar kofar gidan nan kai ka bar kofar gidan nan ba za ka bari ba wai mutumin nan da yake me yake takama ya ce wani an saka wa sauro ko ba shu bari in shiga dauko ah. madoki idan na fito ni kuma na same ka anan to ina zabga ma itace Allah ba na account din ki tura ni me zaka sa idan ya sa miki Allah ya tsina kaga bakin ciki in ya sa kafiri nake kofar gidan wannan hanya ko dai barin mota ne ko barin yiwuwar ne kin san Allah ana biya na kai gyaran garaya ne je ka bakin ciki da rana tsakiya ina dawowa kawai ina dawowa bebe aya haka kin fida ma zan yanan nuna kin ka bara kin ma zan yanan nuna ka dawo amma Allah kai dai an yi dan bakin ciki kai dan ne wallahi in ban zama miki da hakura ba alatsina yanzu kya ji kuru wani higa higa da kai kamar an higa rama kamar ba ɗaya da mahaifinki wallahi baba na fi ya kike wannan ba wulakanci ba da can mutunci banza inna lillahi ya tau rai kangarai tau wai da ma ba su kai kamar ka rena mu hankali kallon ka nake kai kai karka kar ma mu wallahi ni na zo kai ka koma ka saci akuya ta mai gari a ta da ne waya ne wadi to nace ku dada guta barawo kai yake ake ba dibiyon mai hankali ne dibiyon mai hankali ba irin dibiyon garin ku bane ci. amma laɓi ne dihi wannan albarka. Kai, kai sai na ji ma wai kawaye a garin da. Baba, eh? wai wannan waye ina tsaye da saurayi na zai zo kama baban ki ne. Wallahi nan ne kan nan ne kan tuntuwa muka tsince can a Lagos. Malam. Malam. Wai wannan ita ma yarka ce? Ko yar gidan Lami Chokri ce? Ba Lami Chokri ba kai maukaci ne? Wannan yar gidan. Oh, ita ce da ta gafan din nan. A'a wannan ita ce na aure wata ta wata ba ya lami ta kalbace wata lami uwarka ana maka magana wannan yar kunama wace na aure a togo wacce nace tana tattara kosai ka manta lokacin da muke zuwa gidan gurmin nan ita ce wannan wannan wannan din ah, ai ne dan na ta ja to kuma ka gane ni bane to ai barikin ta mace da yawa yar kunama da yawa kuma ka san aure da dauren ne dan kuma naga kaman kaga kaman ban maka tsufa ido ba ko eh barikin ce mun yi da yawa ne mun yanzu haka akwai irin kisan gudu wanda in suka zo su kula mun banta su shi ne nake tambaya wannan ita ce dan ban taman <laughs> ai tun da dai kwana biyu ai na je ba ka saboda da anjima. wallahi baba ya bata mu dan ga dai ya muke fada wannan ubanki ne wannan cin da muka zo garin nan muka bude gidan giya hizba suka tahe mu muka bude gidan karuwa a can gangare nan ma aka tahe mu shi ne wannan kai wani wani dinan ne naga ta tsaya da ya kofar gida arziki ne to kai yanzu shikenan dan bana garin nan ba wani mutumin kirki da zan dinga faɗakarwa to me ya faru duk wa'azin da nake shi kenan yanzu barin garin nan za a yi sai tafi lalace ba garin nan baka taba aje tun da tun da nake da kai ko fatiya baka kana da muguwar matsala baka iya fatiya kar ne zama baba ya rusan bajar har ya mi ko ma ambula kawai ka amma Allah ya ta riko kudi ta gwar ka kai ka ka ka ka ka ka mun ka kudi ma ko ma ko ma ya kai ya ya wani ne ka ga bala ka bala kai wannan ko dan duru ko ka gani ka gani dan shagiya ka ba dan shagiya ne ka bata rai maka na zo na ce ka ce ba ma wa'azi ba ka wani wa'azi wallahi kana nawa kai karfa mai zaman fir'auna da hamana in ban faɗi magana ka karta ni kinga kila ki baya to ai baba ya kai ki kira kowa wadayinka da san abun duniya ka yayawa dan siyasa yake cewa zabai dan siyasa yake cewa ko kwadayi ne kar yi fito cewa zabai baba karke mata rahin kunya yan ciwanka yawa na gode maka jakau da ba ni take so ba wallahi da kai mata rahin kunya yan ciwanka yau na da amma ne mata tawai matar kadin ne jakau dama kwartancin naka har a gidana wa ta fara so wa mata ta lokacin aikenka nake ubanka ya ce lokacin ƙarya tsakaninki da Allah wa ki fara so ka san shi ya fara zuwa ce na so tsohon saurayi kafin kuma Allah ya zo yi da kai za mu yi aure ka yawa ina jina uwar kuma Allah ka ci ubanza na rantse ka taba sauri ba taba a gidana ai ka ai tun da ni ka ne a gidana ka gama arziki tun da dama da arziki ina ina Yaya me Ina jakata. dama kai ka wullo wannan jakar? Ko kuke ta sallama? ina take ba ja kau ya dauka ni wallahi wannan ma jakar take ne warka take in ka taude ta ya mai gon dauko kai da kai ni gon malam malam a he jakar ya ce idan idan ya tafi ba bam ne ba ciki ba iman bam bam ka ce ka ga abin da nake ga maka ban ga ai karamin arne ne kai ah. wiwi ce a ciki Allah ta bace eh ba mana bidan da mu je bakin mangwaro ta bace ku je ku ta ta ku je ma a a cokali kan ya ka dashi ai mata ko ka za mu ta jikin ka ka san kuɗi ka bai wa halifa yanzu na gane kana kamar ka Allah ko kwana ɗakin na yau gaba a a wani ɗakin ɗakin a wani ɗakin to shi ma ka samu da sai tafi can ku wani ku ma ya ka ka bai wa halifa ɓacin rai da me ya kama wannan ɓacin hawa hawa me gidanka da ya kamata ya dinga faranta maka rai eh ɓacin rai iri iri ɓacin rai hawa hawa hm? ina kukan wannan ba gama ba sai wani ya faɗo ina kukan wannan wani irin abu ne wannan wannan abu ya ice ni hm? me gida ka kai ni bango abin yayi yawa wani irin rayuwa ne wannan sirkan zamani sirkan zamani da shayin sarkin shi kaji in bariki ta kai har ta huda hanji sai rayuwa ta zamto tamkar ta kaji sun zo kukan gida na su shi ah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me zan gari Ale sani wace irin masiba ce wannan bamu rabu da wata masiba ba kuma ga wata ta faɗo sami ah yanzu sanin wawo yaushe ka zo garin nan da da salatu Wace wace wasifa ce? Ba mu rabu da bala'in mato da jatau ba yanzu kuma kai ga ka faɗo daga Legas. Na i dawo da kai. Na mi tukunna na mato da jatau na mi. Mato da jatau sun buwaye kowa a garin nan. Kaci. Da Allah rabu da su su je su tishi shagalin su wanda muke a Fatakon. Nake gaya amma za ka ga kai jiya da zan taho. Zigidir. wata ta kusa da ni Inna ta zauna komai furi ga rawanin sarkin nan Inna rawanin sarkin nan Allahumma ajirni yawa na gaya ma ga hankali ya wadata amma Allah ya kimbar ina kusa da yo yo ala ana wata ta asa ai ai ka ba to da zato da ai ni gani ne gaba ɗaya yanda ka san kullum zama hehunai a Kano hehunai kuma kullum zama hehunai wana yanzu mu alai sani yanzu a can ta asar da ake tafuna kaci ina gaya ma aratta Kano ina zuwa zan hau mota zigidir to to kaga tun daga silota tun daga silota kana ji Hakka zorin makurhi. Hakka zorin makurhi. Hi isa da kana warin wuta jahannama. Alƙur'an warin wuta jahannama kake. Kaci. Abu dama. ya are zaris. Inna lillahi wa inna ila hawli wa la quwwata la ilaha illa Yawwa, ya baka ne zaka ji An ta lafiya? To ma da lama da a alhamdulillah jama'a. Ranka kai dade dama abin da yasa na zo a karan farko to shine ya ƙara sawa na zo a wannan karan. Na'am. Magana ce dai akan su matu su iyayen namu ba? Gaskiyar magana abin da ake abin ya zo ƙarshe abin ya ci tara. shine na ce to bari in zo gurinka in sanar maka wala Allah ko dai a ban dama na je na kawo 'yan hisba ko kuma a tafi kotu a sasanta wannan abu. To me ka magana zuwa kotu? Ai mu sarautar gargajiya duk irin yadda za a yi mu ya kamata a fara sarwa kuma ka yadda ka zo ka sanar dinnan ai ka yi daidai in Allah ya da zan san yadda za a yi in zo gidan. ranka ya daɗe yanzu haka jatau ya ƙara dawa gidan gidan ya ƙara rikicewa jame jatau ƙwarai da gaske ya dawo gidan ya dawo gida ya sake dabulewa idan na je to yanzu ka ga ranka ya daɗe ka duba wannan ka kalli wannan ci gaba da bulafurci ni dai gaba nake kai kai bar wannan ranka ya daɗe wannan ka kalle shi wai da gajeren wanda yake shiga cikin gidan mutane gidan matan aure ranka daɗe ka san maganar da kake faɗa kuwa ranka daɗe ai ba da kai nake ba ranka daɗe a kofar gidan wa aiki a kofar gidan mai gari Shi kenan sai wato wato ni ma munafiki ne kenan ko a ranka da ai ba da kai nake ba har ka budi baki kace wai munafikai kana ni munafiki ne a ranka da wallahi ka iya kanka wanda nake da shi ai ya sani ranka da dade to kada sake ji kada sake ji na ga ma kai mai gari ne fa shi ma magana Kaji ko baka ji ba to saboda haka zan zo gidan idan na zo gidan duk matakin da zan dauka a kanku zan iya dauka ba za mu wannan shikenci lalata. Fitar da ni za daga gida? Ƙwarai eh? da gaske. In ta kama abin da kai kafi karfin a fitar da kai ne? Tambaya ne ma ta fi karfin a fitar da kai ne? Masu gidan ne sa ka da faran kai daɗe. Kaga cire kai a tafin sawu Inda har ta huda ai ba aiki ne ba. Haka ne. Yawwa ko dai ka cire ko ko ka fita ta hudu ta ma kafa dole ne wannan. In kuma ta riɓe ta narke a kafar fa. Shi ne kai magana fa. ya hakuri ranka wannan kai da kin zaune ba mutum kirki bane jaka dan Allah gashi kamar dan caca ko ni dai da aka haifa a Lagos ranka dade ba na shiga gidan mu da gajeren wando amma ka kalli wannan Allah ya sauwaje ka yi hakuri zan yi kokari in zo gidan a gane ko saboda yanzu ma Allah so zan je nan gewaya ne tunda kaga yanzu damuna ta dan fara tafiya dole ana gewaya waken suya da wake haka na. ni dai ranka dai gaskiya kwara abu a sai in ma ta kama a sai da gidan ne a raba gado ni a bani na bangaren mahaifina kawai a zo a yi abin da za a yi ni ma in huta in ma garin ne sai na bari da ban na bar sa nan kawai to tsaya ka ji ai mutum yana rayi ai ba a raba sa sai dai idan shine ayin sa ya dauka ya ce wani ga wannan na baka shi ma ko sai an tare hebu saboda abin da zai je in ai ba a yin haka abin ne yayi yawa yayi yawa a ai ba haka yake ba za dai mu san yadda za a matsayin mu na sarakunan gargajiya ko ba haka ba yawa a matsayin na iyayen ƙasa za mu san yadda za a gyara yawa ka yi hakuri ba komai je ka eh zan gon Allah yadda yawa Thank you. Mama era matando dori dan taliya mu ba ta da bashi. Kama da wani ba ta ne idan ka ji wani ba dan lafa. Ban ruwa ba da gari ba, ba da shi da gunjan nono. Sirkan zamani. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni hadha allahumma ajirni fi masibati wa kalbi karami dama kai masifa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ubangiji allah ya hadi allahumma ya hadi yanzu duk wa'azin nan da nake a garin nan nake karantarwa yanzu mato da jato yanzu ku duniya he dai duniya ta gaya muku alhamdulillah ai ni na fi son duniya ta gaya ku yanzu da irin kama kake mahaukaci tiburan tantirin mahaukaci wai ya gayan gaskiya malam mato eh? idan wa'azi zai eh. ya fara zuwa tsamiyar karaye to ni mamaki ne jato ina malami a garin nan ina ni da na bude makaranta ni kake nuna ya ai mun fi ka bada gudunmawa a kasar nan wace gudunmawa kuka bayar alfahari n'o ake da mu alfahari jatau kar ka bari in ma baki wa wallahi zan tsine ma ban da wannan da yake jikina wanda baki na kai jatau kai da manya lafiya kura wallahi zan muku baki kai idan ba kun ki shiriwa fa muna da abin da zai shiryar da ku ta karfi da wallahi za mu shiryar da kai din banza ma kai ga to ka san sunan mu mu ake kira carbin kwai ne mu wallahi tallahi Allah tsine masa yan fasa wallahi jan mu a hankula alquran ba zan ja ku a hankali ba ni ban taba ganin mahaukaci ya zo kan duro ce da wa'azi ba ya kamata idan mutum mahaukaci ne yanzu ni mahaukaci ne ba saboda babu yadda za a yi mahaukaci ya zo ga gaskiya na fi ka sanin gaskiya na gaya min gurin da aka ce a daina jin gara annabi nu yayi gaskiya yace me da yayi wa'azi suna ina saka komai suka ce mahaukaci ni ma yanzu mahaukaci ne a to kai Allah na tuba kai <laughs> ko daraja ta ka kai <laughs> ai ga daraja ba yanzu kai ni kake gaya da Allah bawan Allah mato da jatau kana jina ku ji tsoron Allah shekara nawa kai kana gaya mana gaskiya eh hmm? wai tambaya ma ta farko eh ni wani gidi nake gani a bakin sa. a hawan dohe ka hado ne ko kuma a kai dama dan dan bari a farko ne yanzu ne da yanzu magana da zaka ga mun ne ma wa'azi ina ana ana gaya ma annabi kana rutsa idanu wa'azin ka ne yan kasuwa wallahi wa'azin yan kasuwa ya audin yan shi an da daga ka zo ka rungume ma na dauka ma ajalin ka ne take yanzu kun fi duniya ta gaya muku alhamdulillah kaji abin da muke so ni yanzu duk duniya gaskiya ni ta gayan shi kenan na ma fiji wallahi wallahi na fiji duniya ta gayan gaskiya na yanzu ba ta waja ta kun fi duniya ta muku wa'azi kana ji mutane muna ba na san jama'a su yawa da Allah ka ji mu kai yanzu rayuwa ku kullun ta kasance a garaya idan ka tara mana jama'a ma har ka jama'a ne kai daidai Allah hiriye ku amin ubangiji Allah hiriye ku amin dan san annabi amin dan annabi sallallahu alaihi wasallam amin dan annabi rasul za ku hiri ko kuwa Allah ya kai muna da koyar da za a hiriye da ku to a ina karfi da yaji. Aina. ina ta karfi da yaji wala kaga na farko na hizba wannan ma hizba hizba wala ne hizba wace hizba kai komanda ne ma ni angon kai kai <laughs> a ni komando ni komando ne abin da da kai komanda ne na gaske na ina na na na ka lokacin da muka yi ka hegara lokacin da muka yi da gatsa kara da wayo lokacin kai ba a ma riga kafa ba kalla ba kai ba kai kai amma da jin haihuwa ba lokacin ai ina mari haba Allah lokacin haukan sai ta wai hido na ka ta shi ne aka daure jikin karfan nan ni aka daure wallahi tallahi da hauka jikin sa malam kuma dan girman Allah me tsakanin mu da aljanin ka ba irin kalan nan bane mato ya kau idan ban muku addu'a kun kun ƙara tambaye na nan da Allah kai mu addu'a ma kuɗi ba saboda kai wulakantacce ne cikakke wallahi tallahi Allah sauke ka lafiya mato ya tau idan ban muku baki ba Allah wallahi zan wallahi zan muku baki da addu'ar ka Eh. da wannan wannan abin da kuke duk shekara bikin more gero eh, duk ne wallahi mun gode Allah ya saka na gode wanda kuke duk shekara ne ya ba mu dauka ba mun gode ko wanda gida yanzu ni kuke ga haka yanzu ka kula ga rai Ajawata azabu wallahi ka san shiga gidan nan saboda me in miki rana ki min dare In miki hanyar arziki in kai ki ki samo abin duniya amma saboda butulci iyayenki ma watan sun fi ne. Su sun miki hanyar da kika samo ni in haɗa miki ki zo ki ce bara ki sallame ni ba wallahi ba ki isa ba ba za mu yi ta a cikin gidan ba a titi za mu yi kowa sai ya ji halin da ake. To ka sanya aka yi na samu kuɗin? Ban gane ya aka kika samu kuɗin ba. Eh? Kafin ki tafi duk ban gaya miki yadda ake yi ba. Wannan shine kura da shan bugu gardi da ƙwace kuɗi. Ni ne dai zan gaya miki haka ban gane kura da shan bugu ba gardi da karɓar To ko za ka kwata ne? Ai zan iya kwata, gyara daurin dan kwalin naki, ni ma ba kunya bace da ni. Na ga alama namiji ya zama mace. Oho, to dan kin faɗi wannan sai me? Ni ai abin kunya gaba na bashi wallahi ban bashi baya ba. Yawwa. Kai matsa mu wuce. Ba za ki wuce ba. Ka san nan dai gidan ubana ne. Mu sai ki ce ayan shegu ne mu. Waye eh, sani? Waye sani abu a ah! duhu. Matsa. Sai za ki ga mu wannan kalma? Tare da tsohon ki muka guga ji gida a Lagos. amma ka san dai da uwata da uba eh, ba daga sama da fada eh, kuma ba a gani to tare dai baka tunkan ki zo na mm. riga na san waye tsohon ki komai ba ya faru yawwa komai ba ya faru yawwa nake gaya miki ba na haƙƙi na hakkinka to eh. sai ka kwata butulu eh ah. kaza ciki goge baki na miki hanya arziki amma ni zaki zo ki bada ƙasa ido gobe ma rana ce wallahi in kama ka in dake ka dama ka nan gurin bai dame ni ba ba tsoron ka nake wannan lalataccen tsohon ya zo wannan lalataccen tsohon ya zo baba na ne lalataccen tsohon to dan an gaya mishi a yana tsoho ya dau gida ya baka ka zauna ka ta zanna a ci kafin cas ba mu kare mutan da dore kan taliya mu ba ta da banki ne idan ka je annaba dan lafa. Ban ruwa ba zai gami ba, in ba zaki da gunjan nono. Sun tafi? Iya? Kai! Ban raba ka da yarinyar nan ba ko ko ban ce karka ƙarar da zan ci ta yau. gani ba ya za ka min haka ne ga wannan din da Allah ka yi ka ban kuɗi na daraja abin ne baki sani ba kike yada shi haka bayan kuɗi da aka an riga an tura miki kuɗin ki eh an tura miki kuɗin ki ya riga yayi wannan ki je ki duba bankin ki ya za ka ce banki na yana da matsala yau na fara cire kuɗi a banki da zaka ce banki na yana da matsala kana ji malam kawai ka bani kuɗi na kana son zaman lafiya ka bani kuɗi na kawai ba wani tsaya an fi karfin ta ki je ki duba bankin ki ina ganin shine yake da matsala amma mu kuɗi ne ga mu ga ce banki na ne yake da matsala kuɗi da ya zo kawai ka bani kuɗi na ai in ka fi karfi da ba za mu tsaya muna jayayya da kai ba baka fi karfin ba kenan ai da ka fi karfin shi ko bai zo ba ya ka bani kuma gashi ya zo zaka ce bai zo ba wallahi baka fi karfin dubu ko ba ni ba san ka bane mutane man so su sai kati na naira ɗari ma bai shiga ba kuma ba za ka canja musu ba to nawa ina zuwa na yi kuna rikici da mutane a ido na a idan ki a yaushe eh, mana ba zai yi ba ba zai yi ba ina wallahi dan kana son zaman lafiya ka mayar min da kuɗi na ke eh. ka dai ce gaba da wannan abun dubu hukun nan an fi karfin ta an tura miki kuɗin tun yaushe ai landi rike kayan ki zai wannan matsalar bankin ki ne ki je ki zan yadda katin nan za ka yadda kati ka yadda hmm. wallahi idan kuɗin nan bai zo ba zan dawo za ka ga abun da zai faru da kai ba abun da zai faru alkhairi za ka gani alkhairi ne ba abun da za mu gani sai alkhairi dubu uku za ki tsaya kina ta wani surutu a kan dubu uku me aka yi aka yi dubu uku ya ka ji hannun na ne kwai waye gaba ɗaya ko da wai a farmaki muke ne ya ake ciki lafiya lau a'a ikon Allah har nan gari wallahi muna Kana ji na? Ina jin ka. Harkan mu sai an yi hakuri. Ka ga ado bai ka tan ka gaya masa eh bai ka bai ka daga tan. Kamar ce ta zo daya. Ya wato. Ka san bayan waya ne. Kuma waya gaba ɗaya in ka bibiye waya ta sa da yake duk yanda aka yi wani za a tuta. A yawanci wani lokacin waya ƙarya ce. Ya wallahi. Kana ji na? Eh. Ka yi haƙurin kuma ka ƙara haƙurin. Ka ki ɗauka ta aiki dai. jatau ne gaba ɗaya kai sunan ka ai larura na ɗauke ka aiki gaba ɗaya ina ƙoƙarin kashe kai na to haɗuwa za mu ka kashe ni. A to kuma ni da hankwana ina ma to hankali. Bai eh, ƙware fa awa ma to ai ai kana neman tsinan ne ka samu mato ka ga shi mato matarsa ce matsala eh, eh, to ai dole ne ba ganta ba gaba ɗaya zubin garma ai ai ka san kai amma fa ni fa gaskiya lamari wannan ai aure ne a gidan gala na ji albarka da ma ba aka daura ka ji ba me ko a ba da goro me ka ringa da ma ishe ishe ishe baba yake kowa su suka bari naira suka cika wani abu ma aure a gidan gala kuma kai na ke da suka gama dadiran su shekara takwas na ka daura har ya suka yi ba a gidan a gidan to kafa daura an kai ta ah. eh? shi baya kai ya'ya a wato shi baya kaiwa shi baya kaiwa amma ya tara to yanzu kana jina hmm. za mu yi magana ta amana na cinka na da ita domin eh? ina da ita to ka canja a na canja to na canja ai jiki na gaya mu eh to ai ba ka canja din bane kar zo gaba ɗaya na saki jiki na kaman hajaran majara ranka kai ɓace ga kai ni ɗorai ni ai ba zan yi mata wancan ɗan tullikin ba haka ne eh, yawa shi ma ya kuskure ai ya yi kuskure bai san zaman tare ba bai san ya rayuwa take ba bai san waye zai yi abu ba bai san waye ba zai abu ba a to in mutum bai iya sa wando ba ya sa ta kar yawa ni ta wannan bangaren na hede ka kai dai bar mugun dan iska ne kai a ah, kuma kai bari man iska tana iban nan ce yawa to um, kana ji na to ni dai nawa za ka rinka biya na duk wata ko kuma kullun kullun ni a ringa min biyan kullun ma um, kana ji na ringa aiki ka gode wa Allah a kullum in dai zaka cika kohi sai a ringa jiran tsammani me zai zo wannan gaskiya ne yawa amma kar ma magana ka fara kuɗin nawa zan biya ka ni watan nawa nake ajewa nawa nake tarawa hmm? ko ka fi so eh, eh, eh, ya zaman plaza ka fi so ka yi zaman plaza ka koma wancan dan jam'iyyar mai karatu mai karatu ba ko sisi producer karya hide me ka an taba iya ta hima iya da odili kuma duk kare ko odili kansa ne ma odilin kansa yake ayya ne kai yake ba shi da kowa to ka bar shi kawai ka bar shi dai a zage zage ya ne ma mafuta na san dai yana da sakatiri ba ka ne ko wallahi talahi ana wallahi an ci abola yake kwana da ana wallahi ai kai kana ganin maganar wannan dan mahaukaci ne sai an taba ka gane ka san a yan siyasar ma akwai na Allah mm. ka san mu abin alheri ko bai zo mana ba in an taimaki wani muna gaya muna ah, faɗa. Ai kuma wancan na arewan. Barau Maliya. Barau Maliya baran ne. Ya wahi ya taimaki. Isa a duniya ma wannan sunan bashi da yawa. Ya bashi kyamara, ya bashi janareto, ya bashi drum, ya bashi abubuwa domin ya ci abinci. Audu mai walda. Ina jin ka. Ki fa Barau Maliya. Na lahira mace ake cewa Allah ya ji kan barau. Tsaba fa abin kirkinsa. Kai. Baudin nan. In kaɗaya muka buge shi da kai aka gyara. za ka ƙari in amma maganar biyan wata fa ba maganar wata. To shi yanzu nan burin a wa mai kilo ma a auna haya kayan nauyi. A wuce a ka ce kana na har yanzu. A'a. A to an ba kana na a an ka ba ina so in gyara kana bodin jama'a kai a mai kilo. To ai na ga ba kan. To kai ina ruwanka. Gyara riki nawa yake ka. To ko mu ci jini aka sare kan ai ba shi da amfani. A'a wannan dai na da amfani tun da na jama'a ne.